ma daina bayarwa wannan ba ma lokaci ba ma lokaci in ka ce ga lokaci na yi karya to ai na gaya maka ga lokacin da za a bada mannan ma na yi karya wallahi dan mai da mai a gidan man domin akwai tanka yanzu ɗaya ma da akwai mai tunanin su ko a yan kwanakin na nan Abuja akan wayi gari a ga matasa sun fito da jarakuna kan titi suna sayar da fetur a bakar kasuwa inda wasu gidajen man kan rufe amma daga bisani ko can dare sai lamarin ya koma daidai duk da ma'aikatan gidajen mai kan ce rashin isowar tankunan dakon mai ne don rufe wata muhimmiyar hanyar da suke bi mutane sun shiga fargaban hakan shiri ne kamar yadda aka saba in za a ƙara farashin man fetur exact figures from our books is anywhere between 100 billion and up to 120 billion per month Shugaban kamfanin man fetur NNPC Mele Kyari Kwalo ya bayyana cewa duk wata gwamnati kan kashe tsakanin naira biliyan 100 zuwa 120 kan tallafi, amma yanzu ba za ta iya ci gaba da kashe makodan kuɗin ba, za ta goge tsarin a kundinta. Talakawa da 'yan hamayya na caccakar gwamnatin ta APC da ta sha alkawarin daidaita lamura, har ma da alwashin da shugaba Buhari tun kamfen na gugar zanar bai dace lita ta yi tsada haka ba. Halima Kajuru, 'yar hamayya ce da ke cewa duk alkawuran da aka ɗauka ba a gani a ƙasa ba. Mai ma an ce ma an cuci 'yan Najeriya tun da suke da mai in an kuka ma an yi an ce 'yan Najeriya suna sayan mai a ɗari a tamanin da biyar ko naira hamsin ma bai fasa su sayan mai ba ashirin ashirin za a sayar. ga shi abubuwan da muka gani. to mutane sun duba sun ga abin duk farofaganda ne da roman kunne kowa ya kai ya kuma kullum sai a dinga ai hakuri ai hakuri an ce kwantena kwantena ko tarago tarago na jiragen ruwa zai sauka na abinci komai zai koma a shinkafa sai ta koma dubu dubu biyu da biyar an ce kwantena tarago sun sauka har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi ba har yanzu kaga abin ya zama yaudara ita kuma yaudara ba za ta kai mutum ko ina ba gaskiya da gaskiya ita za ta kai mutum masana da masu wani a lamuran fetur sun sha ba da shawarar kafa kananan matatun fetur din da hakan zai sa a rika tace man da ake bukata daga cikin gida da haka ba ma bukatar a fita waje bare a yi maganar tallafi nnpc in maybe uh, establishing, bringing in co-partner, uh, technical partners in establishing more modular refineries, five or six. We will be willing to go out. Hakanan shi ma zan tawarsa da NTA sakataren kungiyar dillalan fetur Zarma Mustapha ya ce kafa kananan matatun mai a Najeriya na daga matakan kaucewa irin wannan kalubalen da ya kan faru don dogaro ga shigowa da man daga ketare. Most of the, the marketers that get this product. Mustapha ya kara da cewa rashin wadatar man na kara kawo matsalar. da kuma ɗawainiyar dakon man daga Legas zuwa jihohi masu nisa da hakan kan sanya ƙara farashin litar. Koma dai me za a ce, tuni farashin kayan masarufi ya yi tashin gauron zabi. Ballantana yanzu a ce litar fetur ta cilla ba shakka kuncin zai kai ƙure taya. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.